To, um, da farko za mu so mu san wato da wa muke magana wato ka gabatar da kanka ga masu kallo. To, kana magana da sunan malami Mutari Amadu wanda ake ce mai Tegas daga garin Nijar da magaram. Ka ce babban bako muka yi tun daga can garin Nijar. Gaskiya ne babban bako ne yau a garin Kano. Mun zo gurin ama awad nan cikin garin Kano. To eh, za mu so mu je a ah, wani matsayi ka shigo cikin wato AMA Awards in ko kawai ka zo a ah, wato matsayinka na wato ba da support ba mu sani ba za mu so mu sani. Yawa farko dai ni wakilin su ne a Niger a nan da magaram. Na biyu kuma na shigo da waƙoƙina cikin wannan AMA Award allo. To waƙoƙi wani iri za mu so mu sani. To na yi waƙoƙi kamar guda biyu da nawa da na yaro na mun shigo da su eh, wato eh, me babban abin da ya karfafa gwiwanku kuka baro Nijar kuma kuka zo kuka wato haɗa ƙarfi da ƙarfe a nan arewacin Najeriya wato a cikin AMA Awards. Yau wato kasan AMA Awards yanzu ta girma da misali 'yan Najeriya ne kaɗai. To yanzu abin ya koma Nijar, Najeriya, eh, burkina benin duka sanar da dama kenan yanzu abu ya koma na afirka gabaki daya dalilin wannan shi yasa kaga zuwan mu nan najeriya so yanzu muna za mu sa ran kenan ganin ka tafi ka koma nijar da award kenan sha Allah to muna fata haka mun gode